Sashen Hausa na Murar Amurka ke magana daga gundumar Kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan dare naku. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha tusile muka dawo muku da wani shiri namu a wannan dare naku na yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekara ta 2020. A cikin shirin namu za ku ji irin kiran da majalisar wakilan najeriya ke yi na a ganin an kawo ƙarshen ta'addanci a daukacin ƙasar 'yan najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambantan ra'ayoyinsu dangane da kalaman shugaban ƙasa muhammadu buhari daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice idan kuma allah ya ba mu iko za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine wai waɗanne matakai kuke ganin suka kamata mahukunta su ɗauka don daƙile cuta a china da kuma lasafi ba lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. ta jama'a assalamu alaikum barkan ku da dare ga labaran duniya. A yau laraba ne aka fara kwashe 'yan wasu kasashen waje daga China yayin da Amurka ke tunanin za ta hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu. Rahotanni sun ce hukumomin fadar White House sun faɗawa wa shugabannin kamfanonin jiragen saman Amurka a wani taro a jiya talata cewa wannan gwamnati ba ta yanke hukunci ba tukun kan ko za ta hana ko akasin haka amma dai tana ci gaba da sa ido akan al'amura da yadda suke faruwa yayin da ake amsa yake amsa tambayoyin manema labarai a yau laraba akan ko za a hana tashin jirage zuwa china sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ma'aikatar cikin gida na binciken irin hatsarin da matafiya za su game da shi ya kuma ce muna bibiyan al'amura akai-akai sa'a bayan sa'a. To a halin da ake ciki kuma ƙasashen Afirka na ɗaukan matakai akan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar. Yayin da dangantakar harkokin tattalin arzikin ƙasa da kuma tafiye-tafiye ke ƙaruwa tsakanin ƙasashen Afirka da China Ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne ƙasashen su shirya ɗaukar matakan jinya da kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar. A jiya talata ƙasar Habasha ta sanar da cewa ta keɓe wasu ɗaliban ƙasar su uku da kuma wani ɗalibin ƙasar China guda ɗaya da suka dawo daga wata jami'a da ke Wuhan a China. an tsayar da ɗaliban ne a lokacin wani binciken tantancewa a tashar jiragen saman ƙasar a lokacin ne aka gano suna nuna alamun rashin lafiya ciki har da tari da mura dr munir kasa shugaban ma'aikatar lafiyar habasha ya ce ƙasar tana yunkurin aniyar zaman da shirin ko kwana tun daga farko watan janairu gwamnatin kasar ta tuntubi hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin china akan halin da ake ciki kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba ne sanatocin amurka ɗari wanda suka dunkule a matsayin masu taya alkali yanke hukunci a sauraron ba'asin tsige shugaban amurka donald trump za su sami damar yi wa 'yan majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban trump tambayoyi sanatoci 'yan republican da democrats za su je ɗaya bayan ɗaya ne don miƙa tambayoyinsu a rubuce ga alƙalin alƙalai mai shari'a john roberts wanda zai karanto a matsayin na mai jagoranta wannan shari'a wannan zaman karɓar tambayoyi zai ɗau sa'o'i goma sha shida ne a cikin kwanaki biyu kafin a yi zaman tafka muhawara akan ko a kira mashahuran shaidu ciki har da tsohon mai baiwa trump shawara akan harkar tsaro wato john bolton shaidar bolton na da muhimmanci kwarai yayin da bayanai daga littafin da ya wallafa ya nuna cewa trump ya faɗa masa cewa ya dakatar da ba da kuɗin dala amurka wajen miliyan 391 tallafin soji ga Ukraine har sai shugaban ƙasar ta Ukraine ya sanar da binciken da ya gabatar akan uh, wanda zai kalubalance shi wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Sai dai Sanata Rowe na jam'iyyar Republican ya kwatanta Bolton kamar haka a zaman da aka yi a baya a majalisa. John Bolton is a disgruntled, very angry, fired employee who now stands to make millions of dollars with testimony. John Bolton kwararren ma'aikaci ne da ke cike da fushi wanda zai samu miliyoyi kudade idan aka kira shi a matsayin shaida. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, mayakan ƙungiyar ISIS a yawancin lokuta ba a yi musu shari'a yadda ya kamata kuma tsarin shari'ar ƙasar bai kai ka'idojin shari'ar tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa ba rahoton ya ce ya zama dole waɗanda ke da alhakin aikata waɗannan mummunan ayyuka da ake aikatawa a faɗin iraki a hukunta su sosai rahoton ya kuma ce yana da muhimmanci ya yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifuka shari'ar adalci. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Najeriya suka gabatar da wani kuduri da suka buƙaci manyan hafsoshin sojojin Najeriya da su yi murabus ko kuma a tsige su wanda suka ce sun gaza kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Honorable Muhammad Tahir Munguno mai tsawatarwa na majalisa shi ya gabatar da wannan kuduri ya kuma shaida min dalilin su na kiran wannan a waɗannan jami'an tsaron. dalilin da ya sa muka sa wannan shawara shine da fari muna yabon su sojoji kafin wannan gwamnati ta zo an san cewa local government karama hukuma da yawa boko haram sun kwace su ne suke mulki a wajen amma da wannan gwamnatin ta zo ta kato wayannan yankunan gaba daya yanzu haka suna karkashin mulkin najeriya amma daga baya abubuwa sun fara koma baya me yasa suka fara koma baya yanzu haka hanyar da daga sauran jihohin najeriya za ta shiga maiduguri guda ɗaya ce kawai wato shine maiduguri damaturu kano wanda har za ta kawo kan jos har wasu wajaje a najeriya to wannan ita hanya kaɗai din ma yanzu mutane ba sa iya bi saboda boko haram suna fita suna sata mutane suna tare hanya su kakkashe mutane kuma suna samun cin gallaba a kan dakarun Najeriya. Kuna ganin saukarsu zai sa a zai canza yadda ake ainihin a kai komo kenan a yaƙi da eh, eh, ta'addanci? Mutum, ai wannan kamar jarabawa ne. Mutum ka ba shi aiki in bai yi nasara ba ya kamata ka canza salo ka ga kowai su wanda ka kawo sabbi za su iya su kawo wani iliminsu da kuma wani dabararsu wanda ba za su samu maganin abubuwan da yake faruwa to nan yanzu yau suna kan wannan karagar nan mulki yau ya kai shekara biyar kuma abu yana tabacewa yana tabacewa yana tabacewa da fari muka ce su yi murabus in suka ki su yi murabus shugaban kasa ya cire su a samun a kawo wasu na mutanen najeriya za su daga kama su ko za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba a wajen wannan yaki ba sasa. honorable idan kana wannan maganar ita gwamnatin tarayya kullum tana tunƙaho tana cewar ita ta yaki boko haram ta kawo ƙarshen boko haram Islam a makon da ya gabata mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya tabbatar mana a nan cewar mutanen jihar Borno ba su da abin da za su ce illa su gode ma Allah saboda babu Boko Haram a jihar Borno. Wannan magana gaskiya ce? akwai boko haram ai jiya jiya wannan ma boko haram sun kawo farmaki a garin damasak abin da nake magana shine yau sati biyu ba sun sun kawo farmaki a manguno har an kashe har an kashe mutane an kashe sojoji saboda haka in aka ce ba boko haram gaba daya borno gaskiya ba ba gaskiya bane magana da shi garba shehu yake na cewar babu boko haram a jihar borno ba gaskiya bane kenan ba gaskiya bane akwai boko haram tunda jiya jiya ma boko haram sun kawo farmaki zuwa damasak honorable muhammad tahir manguno kenan mai wakiltar a Borno ta gabas a jihar Maiduguri. Duk a cikin batun na tsaro, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kalamai na cewa yana mamakin taɓarɓarewar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya samu zantawa da wasu 'yan Najeriya inda suka tattauna waɗannan matsalar waɗanda suke bayyana nasu fahimtar Mansur Musa Jega da kuma Abdulwahab Musa Garki suka wannan tattaunawar ga abinda kuma suke cewa. Kwarai kuwa, hayyo hawa yau dole ya yi mamaki, saboda na sha ji kuma na sha ganin, yadda shugabanni na gaskiya kullum suke Allah waddai da ba a gaya ma shugaban kasa Buhari gaskiya. Ba a bari ya ga wani abu da ran shi zai ɓaci, ba a bari ya ga yadda al'amura suka lalace, ba a bari ba a bari ba a bari tana nan gudan mai yawa. To yau ya samu waɗanda da an san maganan nan za su zo su gaya mashi da ba a yadda suka gani shi ba to duk lokacin da Allah ya kawo wa'adi kan al'amari to sai ya bayyana Abdulhab ba kai mamaki ba a ce shugaba Buhari sai wannan lokaci da wakilan jihar Niger suka kawo masa ziyara a lokacin ne ya san kazantar da lurin tsaro da kasar Najeriya ke ciki tun da hatta da wani surukinsa an taba sacewa a daura aka yi watanni kafin a gano shi. gaskiya kamar yadda shi shugaba Buhari ya bayani cewa ya yi mamaki haka ne ma Abdulwahab a matsayina na dan kasa na yi mamaki da yi wannan bayani. bayani amma uzuri wadda zan iya yi masa guda biyu da nake ganin kamar cewa sun yi tasiri a kansa shine abu guda biyu na farko buhari ya fito ya gaya ma 'yan najeriya cewa ya so a ce shugabancin kasar najeriya yana da sauran samartakan shi aka bashi bi ma'ana yana nuna ma 'yan najeriya cewa shekaru ta kawo kansa ga wannan dama kaga shugaba buhari ko da ya sa a yi wani abu ba zai iya fita ya je ya gani an yi ko ba a yi ba sai na biyu kuma shugaba buhari ya kasance cikin shugabannin da duk abin da za ta zo gurin shi ana tace ta bi ma'ana abin da ya kamata a ce ya sani baya sani duk da buhari yana karanta jaridu yana kallon talabishin amma kai ka ga mutu cewa wannan hujja ce a ce shugaban kasa biyu. bai san tsaro wanda kusan tun zuwansa kukan da ake a najeriya shine matsalar tsaron nan kawai eh to a matsayina na dan ƙasa ba zan iya gamsuwa da wannan hujja ba ne amma zan iya yi masa uzuri akan cewa duk abin da za a bashi ko kuma ba a gaya masa yanayin yadda ya kamata a gaya masa ko kuma abubuwa da suke faruwa saboda ya yi amfani da kuɗi masu ɗimbin yawa akan wannan harkan tsaro na najeriya mansur tun da shugaba buhari ya fito har ya faɗi haka da kanshi kuma yanzu ya tabbatar bayanan da aka gaya masa in ma bai taɓa jin su ba a haka ne a zahiri me kake fatar ka da yayi nan take akan wannan matsala ta tsaro a cikin ƙasa. Abu na farko abun da nake so in ga yayi in tabbata yayi mamaki duk wani hafsan soja da yake babba wanda aka kara ma wa'adi a cire shi na biyu duka waɗannan hafsan sojoji manya-manya da aka tura kowane runduna a canza su na uku duk wasu ƙananu da suke shiga ya kira su shi mitin da su tsakani ne da su su gaya mai gaskiya mai ke faruwa na hudu ta yaya za a yi makaman da aka sau a gano cewa yaya ake sarrafa su to kai abdul wahab na kusa kusa da shi an daɗe ana masa kuka cewa suna ba shi babban shawara ba su yi wa ƙasa adalci na gaya mai gaskiya abin da ƙasa ke ciki su kuma idan haka ya tabbata cewa sun kare shi daga sanin gaskiya me ya kamata shi da su to ya kamata shugaba Buhari ya ɗauki mataki mai tsauri akan wa'annan wa'anda suke kusa da shi ba sa gaya masa gaskiya To tattaunawar wakilinmu kenan Umar Faruk Musa da wasu masana a fannin tsaro a Musa Mansur Jega da kuma Abdulwahab Musa Garki. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda muke so yau za mu baku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu ne, wai waɗanne matakai kuke ganin suka kamata mahukunta su ɗauka don daƙile cuta 'yar China da kuma lasa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga birnin shehuwa ke magana. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatun wa ke magana. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarba da Jihar Sokoto. To Mal Abdulrashid muna jin ka. Eh dama wannan da farko dai ina jajanta al'ummar da kamu da wannan rashin lafiya. A duk da ce akwai matakan da ya dace a ce an bi. Kuma eh. akwai abin da ake kira sedation a turance. Eh, wanda muke kira kuma rigakafi <laughs> kenan rigakafi kenan rigakafi akwai eh, hukumomin lafiya a musamman masu kula da muhalli na akwai su matsa ita gwamnatin ƙasa da na jihohi da na ƙana hukumomi akwai su matsa domin gano rikita wannan abu tare da kuma hana afkonsa a cikin ƙasa da kuma al'umma kuma irin aka cewa ana cikin beraye in ka duba yankunan karkara su ne mutanen da ke mu'amala da beraye a lungun sa'ula kama yara suna shiga daji suna kan beraye suna ci barkatai ba ko bukata kuma a haramta cin bera ko wani iri na wani Allah na daji ne ko na gari ira ga in Allah su kuma da ƙarshe ai addu'a to addu'a tana cikin babban abin da shine babban prevention wanda kuma zai iya kawo ƙarshen wannan abu da fatan Allah ya kawo. To mun gode Malam Abdullahi mu tafi jihar Nasarawa ke magana. Assalamu alaikum suna na shafa katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa Malam barka da aiki. To barka ka dai shafale. To a farko abinda za mu ce shine Ubangiji Sarki Allah ya daɗa kare mu. To Allahumma amin. Amma yawa mu musamman al'umma ya kamata mu rika yin karatun ta su eh. Don a gaskiyan magana wani lokaci abubuwan da muke ci muna barin shi ne kawai a wurare wanda ba mu sanin inda za mu rika kallace abin da ya shafi cewan wannan abinci ne ya kamata mu 'yan uwa mu yi kokari kaga musamman irin mage-magen nan kamata yi a ce mu yi kokari muna rika ije su a gidaje saboda su suna iya maganin beraye. dan su suke kawo mana wannan cututtuka kuma wannan cuta da kake gani ba wani cuta ne abu ne mai sauki ba yana da wahala saboda haka kiran da nake yi ga yan uwana musamman talakawa don Allah don annabi mu rika yi muna lura kuma mu kula da abun da ya shafi kiwon lafiya na jikinmu. To mun gode shafa libar mu tafi jihar Adamawa ke magana. Ni suna na Barista Andrews wanda aka fi sani da Toci. To Barista muna jin ka. A shawara na wanda zan bayar a wannan wurin nan zan shawarce gwamnati su dakatar da duk tafi-tafi ko kuwa wanda za su shigo daga china su shigo najeriya kada su kawo mana wannan cutar to kana da ko 'yan najeriya da suka tafi can kenan a hana su shigowa kenan eh ina gani mai yiwuwa za su iya su ɗauko wancan cuta zuwa cikin najeriya ita waccan cuta 'yan china kake nufi? Eh. to to kana ganin wannan shine kawai mataki to layin a barista ya tsaye to bari mu tafi jihar kaduna wa ake magana a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu malam musa dakta ne maka barka da yammaci to barka da warhaka sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna sauraron ka To alhamdulillah gaskiya al'amari abin da ya kamata kenan kuma muna kira ga su kansu gwamnatocinmu kamar abin da ya danganci irin asibiti na irin maganin shan magani kiwon lafiya ɗin na ƙananan komomi to ya kamata a ce irin wani health health care dinan da ake yi ya kamata irin wa'annan magunguna ya kamata a rika ajiye shi kuma gaskiya kamar mutanen mu na wuraren karkara ya kamata a daɗa faɗakar da su gaskiya ko da aka kafafen watsa labarai da irin namu na gida ƙananan gidajen rediyo wajen faɗakar da al'umma wajen ita kanta wannan mu'amala da waɗannan beraye saboda har yanzu akwai da za a ga suna kama wannan bera kuma suna yankawa suna ci kaga akwai haɗari a ciki da haka muna fatan Allah iya mana da iya iyawa sadakta to amin ya Allah to muna godiya malam Alhaji Musa ta bar mu tafi jihar Niger ke magana Ibrahim ne yake hula a garin mai gobe a Kimba Malam Ibrahim muna jin ka so gaskiya game da wannan cuta mataki na farko dai addu'a eh. sannan na biyu manya-manyan kaba'irori da ake aikata a doron kasa a ji tsoron Allah a daina a bari kawai shine mafita eh. sannan na uku kuma ciye-ciye abubuwa da turanin suke shigo mana shi a kasashen mu ya kamata mutum ya kiyaye san abin da zai rika ciwo bakin shi ya ra'ayi na kenan. Ta mun gode malam ibrahim bari mu tafi jihar filato wake magana a jihar filato. Malam Yawale ne a dangi, karamar hukumar kana jihar Plateau, Nigeria. To Malam Yawale muna jin ka. A gaskiya ne ina kira ga shugabanninmu wayannan jami'an tsaron nan sun ya kokarin su amma idan akwai wanda za ka masu saukin su maslahan. To layin Yawale ya tsinke muna da kira daga jihar Borno wake magana. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. alaikum Wa alaikum salam. alaikum Wa alaikum abubakar abu fatima ne da ke jihar borno to mala abubakar muna jin ka ma dai shawara ta ta ɗaya ita ce mutane a ringa yin addu'a kuma a gyara halaye Allah kan iya jarraba mu da cutukan da muka sani da bamu sani ba game da irin jarraba da Allah zai mana don halin mu kuma shugabannin mu su taimaka su kula da lafiyan al'ummar mu ko da rashin lafiya haka nema ma gaskiya ba su iya kula akai-akai ba bare har ga irin wannan cutar mu. To waɗannan matakai kuke baya ga waɗannan waɗannan matakai kamata su mahukunta su ɗauka? Mahukunta ya kamata su ringa kula su ringa zuwa bare mu kamar yin gwamnan mu baba ganan wara zulu yana yawan zuwa asibitocin ma kai akai yana ga yadda halin ayyukan su take tafiya ko sauran gwamnatocin ma su koyi da shi irin wannan in Allah ya rakomai zai To mun gode Mala Abakar bari mu tafi jihar Taraba wake magana. Assalamu alaikum sunana Bayero Ismaila Bamu daga mai samari sarra local government a Taraba state. To Malam Bayero muna jin To su China suna da wannan Zika virus mu kuma muna da abun nan eh, wannan virus na berayen. Lasa. Kuma a ce kada mutanen China su zo Najeriya Eh. akan kada su kawo mana virus mu kuma ba mu kare namu kuma ya za a yi da shi eh to mu ma ki kai na kenan su ma mutanen eh, Najeriya su eh, tafi kenan eh su ma mutanen Najeriya su tafi China kake nufi kenan eh kenan su ma mutanen China kada mutanen Najeriya su je don kada su kai musu lasa virus kenan to mun gode bari mu tafi jihar Nasarawa wake magana a Nasarawa mai magana dai Bashir Tela ne daga nan layin wika cikin garin lafiyan bari-bari. To Malam Bashir muna jin ka. To a gaskiya wannan cuta dai da farko dai za mu yi addu'a Allah kawo mana saukinta. Amin. Saboda cututtuka ne waɗanda suke damun kasashe na duniya. Saboda haka a nan Najeriya yana da kyau su shugabanni musamman hukumomin lafiya su baki matakai. To mun gode Malam Bashir. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga mu na gaba. Wasanni a takaice. Tsohon mai tsaron gidan Black Stars ɗin ƙasar Ghana, Abukari Damba, ya bukaci mai horas da Black Stars wasa Charles Akuno da kada yadda da wani shishigi daga waje in ya kai lokacin da zai zaɓi 'yan wasansa a kuno dai an zaɓe shi a matsayin mai koyar da ƙungiyar ta ƙasar ghana black stars wasa ne a makonni biyu da suka gabata bayan an sallami kwasi afiya game da abin da damba ya ce tsohon captain in vfl wolfsburg zai yi nasara muddin dai bai yadda aka yi masa shishigi a aikinsa ba ck akono ya koyi darasa da dama daga magabatansa kuma dubi ga yadda yake ck akono mutum ne mai halaye irin na jamusawa kuma ba a sauƙaƙe zai baya da kai bori ya hau ba matashin ɗan wasan asanti kotokon matthew enin kujo ya bayar da gadammawar cd dubu ɗaya kimanin kashi hamsin na bonusin ɗin wasan da sun ka yi da Accra House of Oak ga ɗan sha'awar kwallon ƙafar nan wato Augustin Open da ya samu rauni. Open dai wani jami'in ɗan sanda ne ya harbe shi a ido yayin da ya fidda bindiga domin tarwatsa magoya bayan klabin bayan ta sha kashi a hannun Brecum Chelsea. Sunderland da ke takale da a kurkuni na ɗaya ta kaddamar da wani tayin na fan miliyan goma kari da Fabio borini a wata jejeniyar sayan Andrew ayiwu daga na. da black cast da ya soren kaban a makonni kenan kuma an fahimci cewar sun fuskanci kaftin din na black stars kwanaki goma da suka wuce dan wasan na ghana dai na ɗaya a cikin waɗanda sun ka ƙoƙarta ainin swansea da bata kai labari ba a premier league inda ya jefa kwallaye takwas manajan sunderland sam allardyce ya tabbatar a makon je jeciwar har yanzu yana bukatan ya sayi dan wasan gaba da mai tsaron baya bayan tuni ya sayi dan wasan na bayan munich na baya Jan Kirchhoff. wani ɗan damben zamani ɗan ƙasar ghana patrick aloti an same shi a cikin wani rudani da zai iya jefa shi cikin ruwa mai zafi bayan ya yanke shawaran bayyanar da kwarewarsa a wajen ilin dambe a cikin wani bidiyon da ke kewayawa a dandalin social media za a gan patrick aloti na musanyen yawu da magoyin bayan na asanti kwatakwa da ke rike da tuta da yi zai iya rasa lasansinsa da zarar an same shi da laifi da kuma karya ka'idodi na kungiyar 'yan damben Ghana. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. da Ridwan Allah da labarin wasanni har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Columbia inda agogo muke cewa yanzu karfe uku da minti hamsin da shida na yamma yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. ga takaitattun labarai a yau laraba ne aka fara kwashe 'yan wasu kasashen waje daga china yayin da amurka ke tunanin hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu rahotanni sun ce hukumomin fadar white house sun faɗawa shugabannin kamfanonin jiragen saman amurka a wani taro a jiya talata cewa wannan gwamnati ba ta yanke hukunci ba tukun ko za ta hana ko akashin haka amma dai tana ci gaba da sa ido akan yadda al'amura ke tafiya a yau laraba ne sanatocin amurka ɗari wanda suka dunkule a matsayin masu taya alkali yanke hukunci a sauraron ba'asin tsige shugaban amurka donald trump za su sami damar yi wa 'yan majalisar wakilai da kuma lauyoyin da ke kare shugaba trump ɗin tambayoyi sanatocin 'yan republican da democrats za su je ɗaya bayan ɗaya ne don mika tambayoyinsu a rubuce ga alkalin mai shari'a don roberts john roberts wanda zai karanto a matsayin na mai jagorantar wannan shari'a to a halin da ake ciki kuma ƙasashen afirka na ɗaukar matakai A kan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke karuwa tsakanin kasashen afirka da china kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne kasashen su shirya daukar matakan jinya da kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar na coronavirus. To da take tattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu Wata'ala ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta gabatarwa aisha sule da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni ta kuma jagoranta julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr justin ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam